masu neman mata yan uwansu to kun san na kwana biyu bai magana akan ku ba to yau ma na zo ne ina son in ciccike ku kaɗan dan Allah dan Allah ku tausaya mana ku tausaya ku tuba a mana ruwa ba ku gani irin zafi da ake yi ne ku tausaya ku tuba da Allah ku Allah zai ji tausayin mu a yi ruwan sama ko kuna son fara <laughs> ah to ka Allah ya sa ku tuba ya tsinanu har da sharing numbers ina a business line ina a online to ku sharing eh, layi na ku yi mun mene me za ku iya yi me za ku yi yadda kuka gani haka na za ku haƙura ku bani haka na za ku haƙura ku bani to ok da kwan sharing number kuna so zo ina dan Allah ku yi haƙuri na zage ku na yi bidiyo na zage ku abin da kuke so ga na to to ba zai yi ba magana ne akan ku na gaya muku tun farko na fara in dai magana akan ku ne yanzu na fara lesbian din banza lesbian din wofi ni mace in zaki bi namiji ki bi namiji ki iskancin ki yanda kika ga dama in ana zagin ki zan iya kau da fuska ba zan zage ki ba saboda ni ma mace ne amma batun lesbian lesbian hey to Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku in kuma kun ki shiryuwan shikenan ranar za ku ci kutuman buru uban ku muna nan ne ba mu nan ai saboda haka in kun ga dama ku tuba ni dai na kiya ku ku ya hakuri ku tuba ku ya hakuri ku tuba a mana ruwan sama muna jin zafi zafi yayi yawa ta ko ina ku tuba mana ha a ji marasa kunya kai Allah wayo Allah ya raya mana iyayenmu mata Allah ya sa mu iyayenmu mata albarka da suna abin da yanzu kuke yi kuna tunani da an haife ku ne da Allah ku yi hakuri ku ku daina wancan dabbar rayuwar ku tuba ku yi aure kuma ku haife kamar yadda aka aka haife ku abin da ya kamata ku yi kenan shiyarin layi kuma ai ba ku fara ba ku yi shiyarin layi ku yi shiyarin layi ku yi shiyarin layi ku zo ku neme ni in ni kuke nema ina nan duk wanda take nema ta san address ina ina nan ban tsoron ku ban tsoron ku dan da mutum farko ban san me aka yi shegiya za ta gani ina mace ta ce tana so ba kina so ki uwar me da ni ko pepe su zaki ki sha saboda haka ku ga dama ku tuba ko dama ko ku tuba duk uwar su daya kabarin kowa daban kabarin kowa daban sannan ba wanda zai dawwama a duniya nan duka mutuwa zamu riga ce sai kowace shegiya ta saka saboda haka ku ka sani kun tuba kun yi wa kanku ku tuba ba kun yi wa kanku ni ne da zai gani ba zan zo ina <laughs> na Allah ku ya kuri na ga kun fara sharing nan ba na in fara kuka to sai a muku kuka <laughs> to ba zai faru ba initiative dina ne i'm waiting for that just you people should just give it a try kun gwada ko za ku initiative dina sai mu gani batun sharing number na ban san da wani intention kuka yi ba bai dame ni ba ina groups wanda suka sani suna groups sun gani kuna sharing number kuna maganganun banzan ku akai to bai dame ni ba ko a jikina dan ka fito ka zage ni ko dan kin fito kin zage ni ba ta goye mun ba a goshi ba ta goye mun ba a ko ina a jikina jikina lafiya lau saboda haka bai dame ni ba to hell with whatsoever you people are thinking of doing i don't fucking care kun gane ko ba damuwa na bane wani ku huta lafiya